Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan amuna lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 28 ga watan Nuwamba. a babin rahotanni za a ji cewa amurka ta yi alkawarin tallafa ma shirye-shiryen inganta ilimin mata da sana'o'insu a kasar ghana problem din shine ba mu sa hankalin mu ga menene ya kawo haka in ka tambaye mutane mu ai tattalin arziki mu yana samun problem saboda akwai kabal to in ka ce kabal inda ada criminal ne amma an samo musu suna sun samo wa kansu suna saboda da suke mutane ne masu karfin suna ganin karfin su suna iya karfe da gwamnati To sai a mana aikin gafara ba wannan ne ya kamata a ji ba? Wannan na bayani ne game da ra'ayoyin 'yan Najeriya kan shugabancin Bola Ahmed Tinubu. sannan kuma za a ji cewa kamar yadda aka ji kenan yan najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu kan gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu mai cika watanni shida da kakuwa kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da rahoto na musamman da Mustapha Nasiru Batsari kan gabatar. Wannan karan kan rawar dajin da sojoji suka yi a jihar Niger mai fama da rashin tsaro. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ana sa ran isra'ila da hamas za su ƙara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na biyar a yau talata isra'ila ta yi alkawarin ci gaba da dakatar da kai hare-hare kan kungiyar hamas a zirin gaza da kwana ɗaya bayan yarjejeniyar farko da aka cimma wacce a cikin kwanaki hudu za a saki ƙarin mutane goma da hamas ta yi garkuwa da su a gefe guda kuma za a saki falasɗinawa da yawansu ya lanka har su uku da ke gidajen yari na isra'ila a kan laifuffuka daban-daban hamas dai ta amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki biyu ƙasar ta ce ta taimaka wajen shiga tsakani don cimma tsawaita wa'adin yayin da amurka wacce ta sha yin kira akan a tsagaita wuta muddin ana sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin yarjejeniyar shugaban amurka joe biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya ba da damar kai karin taimakon jin kai ga farar hula bayan allah da ke shan wahala a fadin zirin gaza ya kuma ce amurka ba za ta daina kokarinta na diflomasiyya ba har sai an sako duka mutanen da hamas ta yi garkuwa da su A yau talata masu aikin ceto a India suka fito da wasu masu haƙar ma'adinai su 41 da suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a cewar jama'ai. Aikin ceto mahaƙan ya kunshi amfani da gadon ɗaukar marasa lafiya mai taya da aka saka a cikin wani bututu mai tsawon kusan mita 60. Ma'aikatan sun makale ne a ranar 12 ga watan nan na Nuwamba. a lokacin da zabtarewar ƙasa ta yi sanadin rugujewar hanyar ta ƙarƙashin ƙasa da suke aikin ginawa a jihar Uttarakhand. Ƙungiyoyin ceto sun yi amfani da hannuwansu don haƙo ɓangaren hanyar na ƙarshe da ya toshe bayan koma bayan da suka fuskanta ta amfani da injina. an ci gaba da magana da mahakan su 41 tun daga lokacin da suka makale da farko ta rediyo daga nan a ranar talata da ta gabata aka yi amfani da na'urar ɗaukar hoto wadda aka zira cikin wani bututu mai tsawon santimita sha biyar wanda kuma aka yi amfani da shi wajen kaiwa mahakan abinci da magunguna to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau talata rundunar sojan ukraine ta faɗi cewa dakarun Rashi sun kai har hare ta sama a cikin dare ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin zafirijiya hukumar soji ta yankin zafirijiya ta faɗa a kafar telegram cewa bisa ga rahotannin farko makamin ya lalata wani shago tare da raunata mutum ɗaya rundunar sojan ukraine ta kuma ce a yau ɗan makaman kariyarta na sama sun ragargaza wani jirgin sama mara matuki na rasha sakatare janar ɗin ƙungiyar tsaron nato john stoltenberg a yau talata ya ce yana da ƙwarin gwiwa amurka za ta ci gaba da taimakawa ukraine a daidai lokacin da ake samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin amurka game da amincewa da ba da ƙarin kuɗaɗe don yakin ukraine da yake magana da manema labarai gabanin fara wani taro na kwanaki biyu da ministocin harkokin wajen kungiyar NATO a brussels stoltenberg ya yaba da abin da ya kira tallafin soja da ba a taba ganin irinsa ba da abokan hulɗar NATO suka ba ukraine a matsayin mai da martani ga mamayar rasha kalubalen a yanzu shine muna buƙatar a ci gaba da ba da wannan tallafin a cewar stoltenberg sakatare janar din na NATO ya bayyana goyon bayan ukraine a matsayin wani wajibin a buga kungiyar neto yana mai cewa idan rasha ta samu nasara a yakin da take yi a ukraine lamarin zai zama da muni ga 'yan ukraine kuma hadari ga mambobin kungiyar NATO. To Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji gwamnatin Amurka ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da su inganta fannin ilimin mata da kuma sana'o'insu. Jakadiyar Amurka a Ghana, Virginia Palmer ita ce ta yi wannan kira tana mai tabbatar da cewa amurka za ta wato za ba da nata gudunmawar ga wannan fannin a riton abbas gare ka Wannan cibiyar koyon fasahar sadarwa ICT mai kujeru 33 da ATC Ghana ta ɗauki baki ɗayan nauyinta. An buɗa ta ne ba kawai ga ƙungiyar 'yan mata da makarantu da ke kewayen ba, amma kuma sauran makarantu cikin jihar ma za su iya amfani da shi. Jakadiyar ƙasar Amurka a Ghana, Virginia Palmer ta ce, kamata ya yi a buɗe irin waɗannan cibiyoyi duk kusurwowin ƙasa. kasar saboda ma'aikatu da cibiyoyin cinikayya na da ikon zartar da ire-iren ayyukan nan ta yarjejeniya da ke akwai a matsayin hakkokinsu na ƙasa ta jinjina wa ATC tare da bayar da shawarar tattalin cibiyar kai da kai. Ƙasar Amurka ta dukufa ainihin wurin baiwa 'yan mata da mata tallafi a fagen aiki yadda hakan zai karfafa tattalin arzikin Ghana kuma a duk ko ina za ka samu matan gana suna kokari ainin in yarinya ta yi nasara danginta sun yi nasara haka unguwarta da ma ƙasarta saboda haka babu wani abu a gani na da ke da muhimmanci kamar ilimi kuma ilimin fasaha sadarwa ict na da muhimmanci wurin yin nasara a tattalin arzikin zamani don haka wannan yunkuri lallai abin yabawa ne babban kwamishin ɗin ƙungiyar ghana girls guide zakiya abdulwahab ta siffata cibiyar a matsayin gimshiki ga mafarkin ƙungiyar na samar da fagen karatu da kuma yin gwagwarmaya a fagen ic a kimanin shekaru 200 da aka soma shirin na kare 'yan mata 75 a accra don karfafa mambobi kimanin dubu ɗari biyu faɗin ƙasar na 'yan mata da mata baki ɗaya kuma mun ci gaba da karfafawa da gabatar da shirye-shirye don kare zuri'a ta gaba babban daraktan da ke wakiltar minista da ke kula da ma'aikatar ilimi mamle andrews ta ce ma'aikatar na aiki kafaɗa kafaɗa da ma'aikatu irin su atc ghana wurin buɗe cibiyoyin ilimi na fasahar sadaswa musamman wa 'yan mata da himmanta su su yi zaɓi na rayuwarsu nan gaba. Injiniya Sufiyan Abdulrahim ya yi min ƙarin haske akan amfanin ilimin fasahar zamani. kwarai kuwa bude ict center nan zai taimaka sosai domin yanzu duniya in ba da ict ba wani ayyukan ba zai yi ba yana cikin amfanin da ict ke da shi musamman ga mata da ke suna aiki aiki na secretary ko ko personal relation da sauransu yana cikin amfanin da ake samu shi na improve communication a inganta sadarwa za a yi haka ne ba in a yi amfani da email ko ko smartphone a aika da wannan information yana daga cikin amfani kudaden da ake samu na ict shine a cut cost a rage farashi a wurin aiki yana kan iya taimakawa a samu lokaci mai yawa a wurin tunani zurfafan tunani saboda ba za a kashe lokaci kan wasu abin da yake ba su da amfani ba domin ICT ya ɗauki wannan. Yanzu dai ya tabbata ilimin amince na da muhimmanci tun ba ma ilimin fasahar zamani ba a ci gaban tattalin arzikin zamani. Radwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ritwan, daga Ghana kuma sai Najeriya inda 'yan kasar ke bayyana ra'ayoyinsu kan irin kamun ludayin gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu bayan watanni shida da kafuwa haruna dauda gare ka yayin da shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya cika watanni shida cibcib a kan karaka mulki yan najeriya da dama na bayyana ra'ayoyinsu game da irin nasarorin da ya samu cikin wannan watanni shida ko akasin hakan a ranar ashirin da tara ga watan yuni ya zo wannan shekaran shugaba bola ahmed tinubu ya karbi ragaman mulki a hannun tsohon shugaban kasan shugaba muhammadu buhari da kuma ya fara bayyana cire tallafin man fetur a kasar da ya sanadar jefa yan najeriya cikin halika ƙaƙani da har yanzu ke fama da wannan abubuwa. da ya haifar da tsaron waɗannan kayayyaki da tashi farashin man fetur din sai dai gwamnatin tarayyar ta fitar da wani sabon tsari na ba da tallafi ga mabukata a kasar yayin da wasu 'yan najeriya suke son barka irin wannan tallafi wasu kuwa na ci gaba da ganin cewa suna gani dai ana rabon wannan tallafi ba tare da ya iske su ba wannan batun da tallafin man fetur dai shi ya fi ɗaukan hankalin 'yan najeriya da dama zai cewa shugaban yayin da ɗaya da gwamnatin tarayyan kama daga ministoci masu ba shi shawara na musamman da ma manyan sakatorin gwamnatin tarayya hada da wasu shugabannin hukumomi sai wannan batun cire tallafin man fetur din ya taba sassa da dama na al'umma ciki hada da jama'a da ke harkar noman rani da suka ce sai wannan man fetur dan su da injiniyan bayi a gonakin su na zama masa da matsalan gaske kuma yadda wannan malamin ke cewa eh suna na isa john shetima eh to gaskiya a harkar mai da yana ciki ɗaya daga abun da yake damu a aikin noma yanzu banda haka kuma muna samun challenges ta fannin taki ake yanzu abin da ake sayarwa dubu bakwai a da yanzu za ka shi kusan dubu talatin da wani abu. Ganin cewa ba kwa cikin gari ne kuna can a bayan gari wajen gudanar da harkar noman naku ko kuma ya kuke samun shi. Eh to wani lokaci kamar akwai daga mai yana iya yankewa to za a ce maka kan cewa lita ɗaya naira dubu ɗaya kuma dole za ka siya. Na kuma tambayi Alhaji Muhammad HK Shani wani masanin tattalin arzikin kasa ko mai kawo wani tabarbarewan arzikin kasa sai ya amsa da cewa. Problem ɗin shine ba mu sa hankalinmu ga menene ne ya kawo hakan in ka tambayi mutane mu ai tattalin arziki mu yana samun problem saboda akwai cabals to in aka ce cabal inda ya criminal ne amma an samo musu suna sun samo wa kansu suna saboda da suke mutane ne masu karfin suna ganin karfin su suna iya karfe da gwamnati kuma tattalin arzikin kasa abin da yake bata shi wa'annan mutane da muke suke ganin kamar su suna za su iya fada da gwamnati so wa'annan mutanen kuma ba punishment din su ake ba managing din su ake ba iya punishment din su in ka duba a kowane kasa akwai cabals kuma wani har wani hanya za a bi na tattalin arzikin kasa sai an cire siyasa a ciki don duk wata siyasa in kai siyasa in aka samu gwamnati tattalin arzikin kasa hanyar shi daban alhaji umar tijjani na ɗaya daga cikin yan kasuwa a tarayyar najeriya wanda kuma ke nuna bukatar irin yadda za ta maka yan kasuwa a ƙasar mun zuba sarautar allah ido kuma muna sauraron shugabanni ya za a yi a taimakawa yan kasuwan nan don ana shan wahala sosai kasuwanci tana tangal-tangal sosai ga tsadar rayuwa saboda duk wani abin da zai taso kowa ya shafa zai zo ya tsaya dukkan ɗan kasuwa ne honorable ahmed jaha babawo dan majalisar wakilai da ke wakiltar ƙananan hukumar hukumomin Dambuwa, Chibok da kuma Goza da kuma suka fama da matsalan tsaron Boko Haram a baya. Ga kuma yadda yake kalli lamarin kamar haka. In kun lura a North East ai an samu sauki to some extent in dai zamu gaya wa juna gaskiya. Sauki da aka samu shine an yi shifting ne daga North East an koma North West da North Central. Yanzu abun ka duba ya kara fadada. Idan zaka sa a skeli rashin zaman lafiya da aka yi a Najeriya shekara goma da wanda ake ciki yanzu sai ka samu wanda ake ciki yanzu ya fi rinjaye akan wanda aka yi a shekara goma. Dalili yau kusan rabin Najeriya kasashen arewa sun fi rabin Najeriya yau kusan rabin Najeriya gaba baki daya babu zaman lafiya da kuma a North East ne kawai ba a zaman lafiya North East da an samu zaman lafiya kanan din nan kuma an hana manoma sakewa su nemi abinci wasu mutane kenan ke bayyana ra'ayinsu da kuma koke-koke game da cikin watanni shida na shugaba Bola Ahmed Tinubu a tarayyar Najeriya Haruna Dauda biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya A gaida Haruna, yanzu kuma ga Mustapha Batsari da rahoto na musamman. Masu sharhi a kan lamuran tsaro a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan atisayen makonni biyu da rundunar sojin Najeriya ta kammala a ƙarshen makon nan da ya gabata. Masana harkokin tsaron dai na ganin duk da wannan horo. da aka baiwa sojojin to fa akwai babban kalubale da jami'an tsaron ke fuskanta musamman ma na mutanen nan masu ba da bayanan sirri ga jami'an tsaro da ake kira informa a lokacin bikin rufe wannan atisaye a ƙungurmin dajin nan na barikin sojoji da ke kwantagora ta jihar Niger Najeriya sojojin dai sun yi ta harbe-harben manyan bindigogi da suke da shi tare da turniki sararin samaniya da wani hayaki. jawabi shugaban rundunar tsaro ta Najeriya, General Christopher Musa, wanda manjo General Joel Jimu ya wakilta. Ya ce rundunar sojin saman Najeriya na taimakawa sojojin ƙasa domin samun nasarar da ake bukata wajen yaƙi da 'yan ta'adda. As we make effort to ensure peace and security in our dear nation, ya ce a ƙoƙarinmu na tabbatar da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya, muna buƙatar samun haɗin kan 'yan ƙasa. musamman wajen bamu mahimman bayanai akan miyagu. And providing actionable information. Shi ma dai ana shi jawabin shugaban rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya, Laftanar Janar Tawarid Labaja, wanda Manjo General SG Musa ya wakilta, ya ce da wannan horo da dakarunmu suka samu, sun samu ƙwarewa ta musamman da za su iya tunkarar duk wani ƙalubale na rashin tsaro. We continue to train and perfect our tactics, techniques, and procedures, adequately tackle the challenges we are currently facing. Ya ce a yanzu lamarin tsaro ya canza sosai, a saboda haka ya zama wajibi su mai da hankali wajen baiwa jami'an tsaro horo domin samun daidaito da halin da ake ciki. Which emphasizes realistic training as a critical requirement for our operational success. Manyan bindogin da aka gwada dai na nuna cewa rundunar sojin Najeriya tana nan daram kamar yadda masu sharhi akan lamuran tsaro ke cewa sai dai akwai bukatar samun haɗin kai a tsakaninsu da jama'a. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamarin tsaro a Najeriya. Amma matsalolin da ake samu abin da ke ba da wahala shine al'umma ita kanta al'umma ba ta ba da haɗin kan da ya kamata saboda wannan matsala ta informa da ake samu tana wahalar da ayyukan sojojin Najeriya matuka. Kenan kamar yadda shi shugaban sojin Najeriya ya bukata wato shugaban tsaro shi Christopher Musa ya bukaci haɗin kan 'yan ƙasa da su rika basu bayanai wannan magana tana da muhimmanci kenan. Wannan magana tana da tasiri matuka kuma matsawar za a samu wato a haɗin kan al'umma ɗin da kuma ba da rahotanni a kan jami'an sojoji waɗanda suke bara gurbi. Hmm. domin akwai waɗanda sau da yawa a al'umma sukan sanar da su cewar ga mahara kuma su yi buris da abin da hukumar sojojin najeriya tana son irin waɗannan bayanan inda al'umma suka kai rahoton a cewar a yi kai ga inda za a kai hari kuma aka yi buris da abin wannan zai taimaka matuƙa saboda haka ana akwai buƙatar ƙarin samun goyon baya da haɗin kan al'umma kwarai da gaske don wannan atisaye ya nuna a fili a bayyana cewar jami'an tsaron najeriya musamman sojoji a shirye suke matuƙa kuma suna da kayayyakin aiki gwargwado wanda za su iya shiga su wato kawo ƙarshen waɗannan masu aikata laifuka waɗanda ba ɓoyayyu ba ne an san inda suke. Duk da jinjinawa sojojin da yi a kan wannan atisayi da ya gudana a jihar Niger ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar 'yan ta'adda. Amma tsohon shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Yusuf Boso ya ce dole ne su sanya idanu domin ko a cikin jami'an tsaron akwai ɓata gari. saboda haka abin da zan ce muna jinjina ma shugaban sojojin najeriya da ci chief of defense staff da mai girma shugaban kasa a kan wanga al'amarin kuma muna goyon bayan wanga al'amarin kwarai da gaske. Na'am da wannan kuna ganin za su iya shawo kan matsalar rashin tsaron da ta ƙi ta canyewa? Dama ai ba gagara zai ai sai bararre saboda haka idan sojoji suka yi hoɓɓasa suka haɗa kai da sauran jami'an tsaro mun tabbata wannan harkan rikin tsaro na najeriya za a kawo ƙarshe. tama mina ne suke ganin kamar kalubale ne gare su yanzu kalubale gare su shine matsalar masu ba da labari ga miyagun mutane wato informers saboda a kowane kuma kungiya ba a rasa su ba a rasa su a kowane kungiya ma'ana ko jami'an tsaro ba za a rasa su cikin su ba saboda haka matsalar jami'an tsaro shi ne informa. na'am to ya za a yi a magance su matsalar informa din nan eh shi ne a wayar da kan jama'a duk wanda ba a yadda da shi ba ana ga take-taken shi a sanar da jami'an tsaro su ɗauki mataki saboda al'amari ya yi yawa za ka ci abinci da mutum baka san mugu ba ne za su gama ciri kaf sai a gama abokan gaban su cewa ga abin da suke yi za a zo wa'ancan zai su kwanta masu wannan ce ake samun matsala. Na'am, to yanzu me ya fatan ku? Fatan mu mu ga cewa arewa gaba ɗaya wannan al'amari ya ƙare wannan ɗaukan jama'a da koran dukiyoyin jama'a da tare mutane ana kacewa a hanya da faɗa ma mutanen da ba su ba su ba duk gwamnati su ɗauki mataki a kai a kawo ƙarshen wannan lamarin. To ɗaya daga cikin jami'an tsaro na 'yan banga da ke taimakawa sojoji a yaƙi da 'yan ta'adda a nan jihar Niger. ya ce tabbas sun ga fa'idar wannan atisaye na sojojin. A ni Abdulkadir Muhammad Beri, Central Commander na 'yan sa kai. Domin Allah wannan zuwan da sojojin suka yi alhamdulillah. Gaskiya mun ga bambanci kuma Ubangijin Allah yanda wannan abin yawan zuwa haka Ubangijin Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya fiye da haka. Gaskiya mun ji daɗi domin wanda ya kawo dalilin wannan Ubangijin Allah mashi albarka. Me kuka gani wani canji kuka gani to? Gaskiya canji ne muka gani mutanenmu na karkara duka wa'inda Allah ya sa suna daji suka gudu wasu sun samu damar komawa. wanda ma suke kwana a kauyukan su sun da sun samu dama sun koma sai wanda Allah ya sa dai kawai zuciyar su ba za ta ba su koma ba su ne kawai suka rige gaskiya alhamdulillah kasancewa yi eh. shugaba ne ma a cikin jami'an tsaro yan banga a wannan yanki ana korafi a cikin jami'an ku akwai masu ba da bayanan sirri wato informa me za ka ce game da masu irin wannan bayani gaskiya masu wannan bayanin gaskiya mu dai anan bai gaskiya sun muna sun ci zai da mu domin mi gaskiya har yanzu mu samu wani mutum guda ba wanda muke tuhuma wannan informa ne ana korafi batun koma dinnan yana kawo cikas wajen yaƙi da su 'yan ta'addan nan. Gaskiya foma shi ke kawo matsala wanda yake ma har ya kasance jami'an tsaro su rayukansu. Akwai wani misali da zaka bada? Akwai wani tafiya da aka yi nan ƙauyen shiyoyin Ukuru. Infoma ya bada liket. Ina mai tabbatar maka da an samu galaban barayin amma tsakanin Hels da Hels ka taɓa jami'an tsaro. Inda ba don foma ba gaba ɗaya za a same su a lalata su. Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan fafutuka ta kawar da 'yan ta'adda da suka addabi Najeriyar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. labarin wasannin mu na wannan ranar ta yau zai karkata a jamhuriyar Nijar inda aka soma kakar kwallon kafa na shekara ta 2023-2024 a bana dai kungiyoyi goma ne maimakon goma sha hudu a shekarar ta gabata ke fafatawa a super league ta kwallon kafa ta wannan kasar kuma an soma karawa inda as police ta yan sanda ta sha kashi ɗaya da banza a hannu as nijilak ta wutar lantarki gs tawa ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun renaissance ta wambarin mai as wasa garda national de niger ta wa espoir ta zandar biyu da nema jan gwarzo ta maradi ta sha kashi banza da biyu hannu a fan ta sojoji liberté football club ta wambirin yamai ta wata gur provincial ta doso biyu da nema olympic football club ta wambirin yamai ta sha kashi hannun e esjn da ɗaya da uku a kokana ta arlit jihar agadas ta sha kashi banza ɗaya a gida hannun salis sporting club ta wambirin yamai irana ta arlit jihar agadas ta wa as nijelek ta wambirin birnin Yamai da nema. Bayan mako biyu ana karawa sifar League ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar ta gaba da ita ce AS Fan ta sojoji mai maki shidda ta biyu AS Nijelak ta wutar lantarki da maki shidda ta uku Irana ta Arlet jihar Agadas da maki shidda ta hudu ta ce Liberté ta birnin mai da maki hudu sai Renaissance ta mai da maki hudu ta biyar Zumunta talatin Club ta birnin mai tana ta shidda da maki uku sai ta bakwai ita ce USGN da maki uku yayin da as gar national de niger take ta takwas ita ma da maki uku sai sporting club ta birnin mai tana ta tar da maki uku sai as police mai maki uku tana matsayin ta goma as don ta custom tana ta goma sha ɗaya da maki uku gs ta awa tana ta goma sha biyu da maki ɗaya kacal sai olympic football club ta birnin mai tana ta goma sha uku da maki ɗaya a koka na espoir da jangurzo na maraɗi dukkansu ba su da maki ko guda utale ta ce ta gur provincial ta doso a yanzu haka ana can ana gumurzu a wasannin rukunna na kwallon kafa na zakarun turai ko champions league inda dazu-dazun nan aka kammala wasanni tsakanin shakhtar donetsk da antwerp sai kuma lazio de rome da celtic glasgow yayin da yanzu haka ana dab da kammala wasannin da suka hada manchester city ta kasar ingila da leipzig ta kasar jamus sai young boys bern ta kasar switzerland tana karawa da etoile rouge de belgrade barcelona ta spain tana karbar bakuncin fc porto ta portugal milan ac ta italiya tana karbar bakuncin dortmund ta kasar jamus sai feyenoord da rotterdam ta kasar holland tana karbar bakuncin atletico de madrid ta spain paris saint germain psg ta faransa tana karbar bakuncin newcastle idan ko muka lega a wasannin kwallon hannu na tennis kasar italiya ce ta lashe kofin duniya na tennis a karanta na biyu a tarihi bayan nasarar da ta yi a wannan matsayin a shekarar 1976 a kasar italiya ta samu wannan galabar ce ta hannun dan wasanta janik sinar da ke matsayin na hudu a duniya wanda a wasan da ya baiwa kasar galaba gaban australia ya lalabe alexa de minor da ke matsayin na goma sha biyu a duniya da shida da uku shida da sifili a can baya takwaransa ne arnaldi ya darka ke ko rin dan kasar australia ci bakwai da biyar biyu da shida shida da hudu a wasan farko haruna mamman bakwai na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. a takaice ana sa ran isra'ila da hamas za su kara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na biyar a yau talata Isra'ila ta yi alkawarin ci gaba da dakatar da kai hare-hare kan kungiyar Hamas a zirin Gaza da kwana ɗaya bayan yarjejeniyar farko da aka cimma wacce a cikin kwanaki hudu za a saki ƙarin mutane goma da Hamas ta yi garkuwa da su a gefe guda kuma za a saki Falasɗinawa da yawan su ya lanka har su uku da ke gidajen yari na Isra'ila a kan laifuffuka daban-daban. Hamas dai ta amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki biyu. A yau talata masu aikin ceto a indiya suka fito da wasu masu haƙar ma'adinai su 41 da suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a cewar jami'ai aikin ceto mahakan ya kunshi amfani da gadon ɗaukar marasa lafiya mai taya da aka saka a cikin wani bututu mai tsawon kusan santimita sittin ma'aikatan sun makale ne a ranar 12 ga watan nan na nuwamba a lokacin da zabtarewar ƙasa ta yi sanadin rugujewar hanyar ta ƙarƙashin ƙasa da suke aikin ginawa a jihar uttarakhand Ƙungiyoyin ceto sun yi amfani da hannuwansu don haƙo ɓangaren hanyar na ƙarshe da ya toshe bayan koma bayan da suka fuskanta ta amfani da injina. A yau talata rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakarun rashi sun kai har hare ta sama a cikin dare ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin Zaporijiya. Hukumar soji ta yankin Zaporijiya ta faɗa ta kafar Telegram cewa bisa ga rahotannin farko makamin ya lalata wani shago tare da raunata mutum daya rundunar sojan ukraine ta kuma ce a yau din makaman kariyarta na sama sun ragargaza wani jirgin sama mara matuki na rasha To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandu da wa Mayi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.